hukumomi sun tabbatar da afkuwar wani mummunan hadari wanda ya jawo mutuwar mutane ɗaiɗai har guda goma sakamakon razana da 'yan bindiga suka yi musu a jihar kano masu raro domin jin rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku jara zaman ku tsaf amma kafin nan da allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing mai ga danna alamar ƙararrawar sanarwa ma hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a shi da zarar mun dora su haɗa kuma ku danna mana lakin mu ma da hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da sako, ta da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su to a halin yanzu sai ku dara zaman ku tsaf mu jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Hukumomi a jihar Kano da ke arewacin Najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane ɗaiɗai har guda goma sakamakon mummunan hadarin mota wanda ya yi sanadiyar kuma farmaki wanda 'yan bindiga suka kai musu lamarin da ya auku ne a ranar asabar lokacin da wata mota dauke da fasinjoji ta fada madatsar ruwan fade cikin karamar hukumar gwarzo saminu yusuf abdullahi shine jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar kano ya kuma shaida wa jaridar bbc cewa wata motar mai kira gob dauke da fasinjoji ce ta kwace sakamakon fashewar taya da kuma ta kuma fada cikin madatsar ruwa ta fadaman fadam wanda dai aka yi tarin cewa 'yan bindiga su ne suka farmake su kuma mai bi suka wannan tayar tasu ya kara da cewa da taimakon Allah da kuma taimakon jami'an hukumar mu da kuma masinta mun samu nasarar ceto nasarar tsayar da mutum uku a raye amma kuma jami'in ya kuma ce mutum goma ne suka mutu sakamakon akwa wannan lamari ya ci gaba da cewa fasinjojin na kan hanyar su ta zuwa katsina daga jihar kano a yayin da wannan abu da ya same su amma ya kara cewa dai ya kamata mutane su kara dagewa da addu'a ganin allah subhanahu ta'ala ya kara tsayar da mutane daga irin wannan iftila'i wanda yake fada musu to ubangiji allah subhanahu ta'ala dai ya ji kawai da suka riga mu gidan gaskiya wannan kuma in mu ta zo ubangiji allah sa mu cika da imani To daga jihar ta Kano kuma ba mu garza jihar Cross River inda muka samu cewa ƙungiyar likitoci ta Najeriya wato NMA ta ce an yi garkuwa da wasu ta biyu a jihar ta Cross River da ke kudu maso kudancin ƙasar. Kamfanin dillacin labaran Ƙasa na NAN ya ambato shugaban ƙungiyar reshen jihar da suna Felix a cibban na tabbatar da faruwar lamarin a kalaba babban birnin jihar ya ce an sace likitocin biyu ne a ranar juma'a akan babban hanyar kalaba zuwa ikon ya kara da cewa 'yan bindigar sun buƙaci sai an biya kuɗin fansa naira miliyan 100 kafin su sake su yayin da yake tabbatar da akwai lamarin kwamishinan 'yan sandan na jihar sule balarabe ya ce rundunar 'yan sandan jihar na kokarin ganin ta kotar da wa'annan likitoci sannan kuma an dawo da su ga iyalansu to ubangiji Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana karshen irin wannan masifu da suke dama a kasa baki ɗaya masu rare an nan muka muku karshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto wanda muka muku mu gode muna jiran saƙon naku a shafin na karta kwana sannan kuma ku danna mana lakin ga mai ga danna alamar ƙarar sanarwa da kashe da kuma muna fatan ubangiji Allah subhanahu ala da ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da take addaban ma a ƙasa baki ɗaya sannan kuma ya kawo mana shugabanni na gari a wannan zaɓe wanda yake gabatowa mun gode muna jiran sakon naku a sha mu na karta kwana wato comment kamar ko da yaushe ka saba kuna tudo mana maganganu wanda mu ma muna jin daɗin su tare da kuma karfafa mana gwiwa dangane da wannan abubuwan da muke kawo muku fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya wuce mana gaba ya kuma kawo mana ƙarshen wannan masifa ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasa baki ɗaya tare da kuma za a mana shugabanni a masu kyau a zaɓe mai gabatowa amin